yanzu ya zama tilas hukumar kwallon kafa ta najeriya wato nff ta tanji naira miliyan 180 idan har tana tunanin salamar sunday olise mai horar da 'yan wasan super eagles an daidai ana cece kuce akan ko sunday olise zai ci gaba da kasance mai horar da 'yan kungiyar ta super eagles ko ko za a samu wani bayan da kungiyar sa shakashi a gasar cin kofin nahiyar afirka wanda aka gudanar a rwanda daga dukkan alamun hukumar ba ta gaggawan salamar sunday olise saboda makudan kudaden da za ta biya shi idan har tana bukatar ya bar matsayinsa na mai horar da 'yan wasan na super eagles sunday olise dai ya sa hannu ne a kwantaragin shekaru uku kuma dududu watanninsa bakwai kenan kawai da kama ragamar horar da 'yan wasan na super eagles ko da yake sunday olise ya san cewa ana son yin wajerar da shi amma ya san cewa tilas za a cake masa makudan kudadensa.